cikin shirye-shiryen gwamnatin Buhari na haɗa kan bayanan waɗanda ake zargin sun wawure kuɗin Najeriya sun jibge a daular Larabawa da sayan gidaje masu tsada, shugabannin APC na sharar fagen nuna yunkurin bashi da nasaba da lamuran siyasa ko takura a 'yan tsohuwar gwamnatin PDP. Sakataren APC mai malabu ni ya ce wannan yunkuri na dawo da kuɗin ya zama wajibi gabanin shiga wasu sassan. Badakalan kuɗi ya wuce ƙarfin maganan mai shi ya sa siyasa a ciki. Gashi nan zahiri ba wani wanda ya fita duk cikin bincike da ake ba wani wanda ya fita ya ce karya ne sai dai ya ce ba shi kaɗai ya ci ba ya baiwa wane ya baiwa wane ya baiwa wane sunan nan da suke zayyanawa ba wanda ya cusa musu su zayyana su suke faɗa kayansu to me karya a ciki me siyasan a ciki haka nan shi ma jigon jam'iyyar Muhammadu Inuwa Yahaya ya ce wannan yaki shi kaɗai zai dawo da ɗa'a a ƙasar da nuna barnar da aka yi ta shafi dukkan sassan gwamnati yanzu misali harka na fansho kowa ya san badakalar da aka yi shi ya sa ciki cikin yanayin ainihin ma'aikata masu gaba ɗaya imanin sai kau daga kan yadda za su yi tsaro na kuɗin kafin masu domin kowa yana tunanin makomarsa kowa yana ganin in ba tara miliyoyi ba ɗansa ba zai je makaranta ba ba zai samu motar hawa ba domin duk abin da ya kamata a yi mana da waɗancan kuɗaɗe wasu kaɗan sun ɗebe su. To ya nuna ko yaƙi da cin hancin nan kawai ita gwamnatin nan ta cimma nasarar aiki zai tafi daidai. A to ai ko ba komai wannan shine kusan kashi hamsin ɗin abun da ya kamata a yi kafin komai. Kuma wallahi in ba shine ya sauki ba bayan da za a yi Najeriya ta jabu. Jagoran addu'a dandalin kamfen ɗin PDP a dubu biyu da sha da Lamido Cikaire ya ce ko dai an raba kuɗi bai samu kaso ba duk dan mu'abban da na nayi duk buɗe addu'a da nayi duk gazan da nayi daga mai kafirta inda mai riddar da ni da mai meye da mai mitsi ne mini duk mu bai kai arba ne ko miliyan biyar ba yau a kama ni a dau beli na ko a ce in mai da kuɗi ashe PDP tana gani na ni kenan ban isa ba ayi watan dan wannan kuɗi irin mu yan siyasa na gani kashe ni mu ba mu san an yi watan dan ba kai in ana jan Allah ya isa wannan karon wallahi zan jawo PDP Allah ya isa to ai in haka ne Alhaji Lamido wannan ya nuna kamar kai fa'ida ce kenan don inda watakila ka ci kudaden nan ka faga irin yadda ma'ajiyar efcc ta ke yanzu ai su din ma ba su zaci haka ba ni ma ba zata ba inda tun farko mun san za a kare haka ba mai karban kudi mutum in yayi laifi a jam'iyya mai ake masa hukunci ana dakatar da shi daga jam'iyya ko na wata shida ko na shekara daya to yanzu ni don pdp ta ce amana da to ni yanzu na dakatar da kaina da kaina daga pdp sai an yi bincike me yasa aka ci amana amanata wannan ya nuna ko an nemi ka sake irin waccar addu'ar eh, da ka nuna zaben jonathan na da muhimmanci za ka kauce kenan wanda na yin ma ba a biya ba kuma sai in yi sabo har yanzu in bi bashi jawabin da sakataren harkokin wajen amurka ya birnin davos ka iya kara wa yaƙi da cin hancin najeriya azama keri ya ce buhari ya gaji sojojin da basu da karsashi ko wadataccen albashi don haka suka gaza murkushe boko haram hakanan ya ce sun samu labarin wasu mutum fiye da hamsin sun sace dala biliyan tara nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya